Masu sauraron mu Assalamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa da wannan yammacin Alhamis goma sha hudu ga watan Yuli shirin da muke kawo muku daga sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. a faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage usman ahmad kabara da halima jimrau Yau da gobe shirin matasa ya gayyato Dr. El Harun Amaza, ƙwararren likitan mata da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Kano. Mun gayyato shi ne domin tattauna matsalar yi wa ƙananan yara maza da mata fyaɗe matsalar da ke ƙara ta'azzara a cikin al'umma. Dr. El Harun zai yi mana bayanin irin illolin da fyaɗe ke haifarwa yaran da ake yi wa a jikinsu da kuma rayuwarsu. Haka kuma Dr. El Harun ɗin zai yi cikakken bayani kuma masu bin mu a shafinmu na Facebook na iya rubuto tambayoyi mu miƙa su ga dakta a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To da farko dai ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa ta yaya cin zarafi da gallazawar da ke tattare da fyaɗe ke iya shafar yara da matasa ta ɓangaren lafiyar tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu. Gaskiya yaɗe zai shahi lahiyar yara da tunaninsu har ma da ƙwaƙwalwarsu saboda duk wanda ya huskanci irin wannan mummunar gallazawa al'umma na musu kallon wasu wanda ba su cika ba. ko kuma masu nakasa da kuma wariya da munanan kalamai har ma daga cikin dangi ko cikin gida har ma daga iyaye wani lokaci suna tunanin laihin yaran ne wannan cin zarafin dole ya shahi lahiyar yara ta kowace hanya duba da irin wannan azabtarwa sako daga aminu yusuf kari cin zarafin fadi abu ne da kan bi rayuwar mutum har ta hakan kan kawo rashin sukuni ga wadda aka yi wa a makaranta, wajen aiki, kai hatta a gidansu, sannan yana zubar da ƙimar mace ga namiji wanda hakan kan kawo cikas wurin samun mijin aure. Wannan da wasu dalilai kan haifar da rudu da rashin sukuni da firgici ko troma ga mace. Allah ya kiyaye, saƙo daga Uzairu S. Abdulrazak. Abin sai du'a'i kawai. Malaman addini da iyaye sai su tsaya da gaske wajen ilmantar da al'umma wajen nuna illolin da ke tattare da haka, gwamnati kuma ta shigo ciki, idan an samu haɗin kan waɗannan da na lissafa to lallai za a kawar da irin wannan zaluncin, Allah ya kyauta amin, saƙo daga Abubakar Kalajanga Jalingo. Yau da gobe duk masu yin fyaɗe sukan yi amfani da ƙarfi ne ko wata hikima wajen aikata wannan mummunan aika-aika. wanda daga ƙarshe ya yi sanadiyar lalata rayuwar macen da aka yi wa fyaɗen tare da jefa ta cikin cututtuka mara adadi. Ina fatan gwamnatoci, ƙungiyoyi da sauran al'umma za su zage damtse sosai don kawar da wannan matsala. Ina mana fatan alkhairi gaba ɗayanmu, saƙo daga Ɗayyabu Usman Girka. Yau da gobe ni dai shawara zan bayar. Duk wanda aka kama da yin lalata da ɗaliba, kai ba wai sai malamin makaranta ba, na farko a ci tare shi na biyu a kai shi gidan kaso na shekara arba'in na uku a kore shi daga aiki na hudu a yi mishi bulala hamsin wannan shi ya kamata gwamnati ta yi allah ya kawo mana mahita sako daga rilwani ibrahim london to jamila ga wani ko uba ne ko wuba ko wuba ban sani ba dai london wani abu dai a jihar adamawa eh, to <laughs> Yau da gobe ikon Allah, hakika cin zarafi da gallazawa tare da fyaɗe na shafar waɗanda al'amarin ya faru da su, inda za ka ga ba su son shiga cikin jama'a, sannan ba sa son yawan magana a ko da yaushe sun fi so su kasance su kaɗai, hasali ma ko a makaranta ne irin su ba su da ƙoƙari saboda yawan tunani. Sako daga Sadi Energy Tandari Potoskum. A gaskiya cin zarafin da ake wa yara ƙanana a nahiyar mu ta Afirka ya yawa musamman ma yin yaɗe ga yara. Ya kamata iyaye su kula da yaran su ma hukumomin su tashi tsaye domin kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a amin. Sako daga Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi Najeriya. Yau da gobe, fyaɗe wani babban zalunci ne da yara matasa suke fuskanta. kama daga rayuwarsu zuwa lafiyarsu. Za ka ga wadda aka yi mata fyaɗe tana fuskantar ƙalubale daga 'yan uwanta mata da maza. Wannan yakan sa su cikin tunani yadda har idan ba a samu kula mai kyau ba sai ka ga sun samu matsalar hawan jini ko taɓuwar ƙwaƙwalwa. Allah ya kyauta. Saƙo daga Naziru Ibrahim Gimba. Hakika yaɗe ko cin zarafi yana tasiri wajen lalata rayuwar matasa don kuwa duk yaro ko yarinyar da aka ci zarafinsu za ku ga ba su da walwala a cikin 'yan uwansu kuma ana yi musu tsangwama da gori sako daga idris kurmi ali yau da gobe wannan hurumin malaman lafiya ne sai ku gayyato mana su mu kuma muna sauraron ku mu ji abin da za su ce don mu ma mu ƙaru allah ya kyauta amin sako daga zubaida ibrahim Jamila da Usman. <laughs> ganin cewa wannan matsala ta yaɗe da masu sa yara a lungu su musu dabara da 'yan alawa ko na dan mm. kunin zaki a dinga akwai san su yi lalata da su ashe ashe mm. jinin su ya haɗu mm, sosai kuma musamman abin da ya faru a Potoskum da wannan malami dai da ake zargi da yin lalata da wannan yarinya wanda har mm. ana zargin cewa ma yana da cutar AIDS. Eh, Daga Litinin Talata Laraba yau kuma za mu mai da hankali akan illolin da irin wannan matsala ta yaɗe take ma waɗanda ba ma yaran ba har da mm. iyayensu da ma sauran danginsu. Sosai da al'umma baki ɗaya. Sosai. sosai yau wato saboda haka nan gaba kaɗan yanzu nan za mu dawo da Dr. Mm. Eh, El Harun Amaza. Yawa, El <laughs> Harun Amaza. Yawa. dakta salamu alaikum aminu wa alaikum salam muna godiya sosai dakta da ka karbi wannan gayyatar tamu a gaggauce ma nan da nan nan da na watakila kana da ba mu ma maka uzuri ba amma mun gode sosai dakta <laughs> <laughs> kuma kuma kwararren likitan mata ne ko <laughs> haka ne yawwa dakta wannan al'amari na yaɗan nan tsakani da Allah abin ya yi yawa ya yi yawa ku da ke asibiti kuna irin wannan aiki na kula da lahiyar jama'a kamar kuna ganin ana kawo muku yara da yawa waɗanda ake lalatawa haka a gaskiya zan ce assalamu alaikum da farko wannan mu ma duk yana damun mu saboda a yanzu a yanda nake miki magana a yanzu abin kullum sai karuwa yake yi mm. wanda ba abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un but the percentage is getting higher har yanzu hmm. kuma kamar wannan shekaru a yaran da kuke gani da ake kawo muku eh, a takaice daga list dai daga kamar mai shekara biyu yara daga wanda suke daga shekara biyu zuwa masu shekara goma highest zuwa dai zuwa sama shekara biyu yar shekara biyu me za ka ji a jikin yar shekara biyu banda jaraba da masu abin sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ki wani shekara biyu ne wani wanda zai zaki ganshi yayi fadin ma zaki ganshi girman sa har ya wuce misali sai ki mamaki wani shekara biyu shekara uku shekara hudu zuwa shekara biyar abun abun al'ajabi akwai bayanin da muka samu cewa akwai yaran da ake wa yaɗe ta yadda kuma an ce kamar amma an baci wannan asibitin Malam Aminu Kano ana kai su waɗanda tsananin ana musu yaɗen don ƙananan yara ne har kamar kayan cikinsu sun koma kamar suna hitowa ta bayansu. haka ne bayan da baya kasancewa shi cases wannan sai dai kawai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm, akwai wani akwai wani bayani kuma wanda ba za ka iya faɗa ba eh mu akwai wani aha muna ji eh muna ji saboda a samu a kare mutuncin yara da kuma iyayen yaran sannan kuma da mm. society kin san stigma eh, yawa amma dakta a ganin dakta ba ka ganin lokaci yayi da zamu kawar da irin waɗannan abubuwa namu na kayauci da kunya da, menene ya kamata a rika hitowa balo-balo a tona asirin wanda ya yi sosai wannan gaskiya ne wani lokaci iyayen ba sa ba da haɗin kai da wannan saboda yanayin tsoron 'ya'yan yadda za su tashi da kuma yadda za a kalle su a cikin society so ko da ka so ka yi haka din magana ne ba na daɗi ba wanda ba za su so ba so kin ga shi ma zai za su so a ya zama an ɓoye magana don kada wato cikin jama'a ko kuma yaran su zo su tashi da shi ana kallon su da shi ba su so akwai kuma jamila wani bayanin da aka bamu wanda shi kuma ta baki ya sa wata 'yar yarinya yadda har ya barka mata makogwaro sosai shi ma wannan kuna samu wa inna ilaihi raji'un to amma kamar misali a matsayin ku na likitoci eh, in haka ta faru din a kukan eh. kasan yawanci misali za ga an ji wa mutum cewa an je asibiti za ga ana tsoron a gaya likita saboda likita sukan sanar da yan sanda ko wani abu makamancin haka in an kawo muku kila an yi rufa rufa ne aka zo asibiti kuna yin wani abu akai dan hukuma ta san me aka yi sosai ai hukuma shine jigon komai matsalan da muke samu yawanci daga iyayen ne ba sa ba da haɗin kai. No, ba za su yadda a faɗa ba. Ba su abun a yi proceeding abun sama. dokta da Jamila kayan mu ci gaba Nura Ishak ya ce in an bi ta ɓarawo sai a bi ta mabi sawu domin su ma matan sai a duba irin suturan da suke sawa. Yanzu wata fa menene menene a ranta a fili yake a wata fa alau al'aurarta a fili yake menene yawa ya wasu marasa haƙuri ba za su yi musu komai ba malam nura idan muna shiri don allah don annabi ku mai da hankali ku saurari me muke cewa ba ta muka yi manyan mata ba ko manyan matan ma yaɗe ba abin yi ba ne allah sa zir suke yawo mm. sa matar yawa me bambanci da mutum muna magana mm. ne akan ƙananan yara malam nura isha kuma kamar yadda ka ji dakta ya ce yara ne yan shekara biyu yarinya yan shekara biyu ne ta sani saboda ina mm. mamakin yadda wai mutum zai zo mai saurari haka zo kana karewa kana mm. ba da hujja mm. akan yaƙi a samu madogara idan da yarka ce aka yi wada za zaka ce kwarai da gaske ko yar uwa ko yaya ko kana ji dakta ne eh. dakta yi maganar hukuma ka gani kamar yanzu eh. a ce kasashen da suka ci gaba da akwai dokar da aka tsaida ta ta kare hakkin yara wato idan dai yara eh. suna ƙasa da shekarun da suka zama manya ba iyaye ba za su iya cewa a rufe abu ba in dai har abu ya kai kamar yadda usman ya faɗa mm. yanzu har ya shigo wajen asibiti ya zama dole a kare yaran ba yadda za a iyaye su ce a kada a kai wannan gaba saboda ana son a samu ƙarshen hakan idan muna cikin al'ummar da in ba a fara tona asirin nan ba mutane ba za su daina ba ta yaya za a samu karshen idan ka rufe an yi wa wannan karamar yarinya zai je ya kuma yi wa wata ne har sai ya san cewa mm. duniya ta san shi da wannan halin yanzu ba yadda za a yi je ka siyi gida ka zauna ba a baka rahoton masu wayanda suke makwabtanka ba da mm. in an kama in an taba kama mutum da fadan kananan yara za ka ga sunan shi ka san su wane ne suke kake makwabtaka da su a nan mm-hmm. to ta yaya kake ganin cewa hukuma za su iya tashi tsaye domin kare hakkin yaran nan duk da dai iyayen dole za ka ji tausayin iyaye saboda ba sa so su bata rayuwar ƴaƴansu to amma hukuma fa yaran nan ba su da wanda zai ba wanda zai kwaci su to wane ne yake kare hakkin su ne eh kamar yanzu kin ga kamar a Kano muna da Hizba mm. Hizba suna taka rawan gani sosai a ta wajen wannan fanni kuma suna hukunta masu yin waɗannan ayyukan sosai ta wajen hanyoyi kala-kala so amma iyayen su suke kamar yadda na faɗa su suke sake taka maka birki saboda idan su ba su so a magana ya yi ci gaba in ga mm. kai ma da za ka yi ɗin dole kuma ka ba ka samu haɗin kan su da za ka samu ka biya mm. ka cima ka ba to yawanci kamar yadda na ce muna samun problem daga wajen iyayen muna buƙatan awareness wa iyayen wanda muna yi but har yanzu ba a samun ci gaba sosai ta wannan fannin saboda suna ganin kaman koma baya ne ga 'ya'yansu a san wannan abun a society har yanzu. Ah. haka to za ka ji wasu suna maganan cewa kamar wanda aka yi ma fyaɗe kankanuwa sai ka ji ana cewa ai ah, wanda ake zargin cewa yana da ciwon hiv mai kare garkuwar jiki cewa wasu ma suna yi ne don tsafe-tsafen wai suna ma warkewa ne a irin wannan da kuke samu ana gaya muku irin wannan abubuwan tsafe-tsafe yana sa wannan ɗabi'a ko mene? Mm-hmm. wasu sukan faɗa hakan wasu kuma ba sa faɗa wasu sukan yadda hakan wasu ba sa yadda so abu ne na mutane kala-kala kowa kuma da wani manufan nasa wani ma shi cuta ne haka dai na bukatansa ya haka mm-hmm. yake yi wani kamar psychiatric problem da zai sa shi shi kawai ji sha'awan hakan shine yake mm-hmm. yana taba yara shine bukatansa wani kuma shi nashi tsafe-tsafen ne kamar yadda ka faɗa kowa da irin nashin manufa wani kuma shaye-shaye ma Mm. in ya yi shaye-shayensa ya bugu zai shiga ya ji yar irin yayi haka din shine daidai masa mm. mm. yawa dakta kamar waɗanne irin illoli waɗanne irin illoli yaɗe yake ma jikin yaran da ake ma eh kaman kaman ya, shi magana fyaɗe ai babban magana ne wanda duk wanda za a ce an yi wa a riga an illata masa rayuwa ne kusan an har abada za a ce don me shi ya riga ya cuce shi har abada so abin da dai especially 'ya'ya mata but abin da dai za a yi kawai shine a samu hanyar da za a yi a kare faruwan abin kare faru shine first step da ya kamata a doka. Hmm. Eh, wai kamar misali illoli a lafiya. tsaro suna da hmm. role da za su yi playing a cikin wannan abin sosai saboda kariya ka kamar cuce cuten nan da yawa da akwai duk wanda aka ce an zuba masa ciwon nan kaga an cuce shi ne wanda duk abin da za a masa ba za a ce an kawar masa da wannan cutan ba wani su cututtukan. Hmm. misali kamar yadda halima ce magana a lafiyarsu su yaran akwai illar da yake kawo musu wanda za a ce za a kalla? eh sosai kamar yanzu a sexual transmitted disease ai kaga abu ne wanda ya riga ya illata yaro kuma zan ce ya cuce shi gaba daya misali kamar hiv hmm. a ce wanda ya yi wa faɗin ya sa wa yaron hiv kaga ai ya illata shi gaba ɗaya sannan kuma ga ma uti wannan urinary tract infection and other many infections da muke da shi. Da akwai labarin wata da ya zo mana ita tana shekara takwas aka yi mata fyaɗe sai ta sami syphilis da gonorrhea. To wannan ma duk sai ma haihuwa ya gagare ta daga baya saboda ya ci jikinta sosai kuma ba a nemi taimako ba tun tana karama kuma da ta kawo girma haka ta yi aure to mijin shi ma ya kamu da shi ita ma gashi da ita da suka tashi haihuwa ka san an ce alamar ma idan da akwai syphilis da gonorrhea a jikin mutum baya ma lokacin da take active kenan idan eh, ka haihu eh. kuma aka yi kamar wannan yanzu kamar kin ga wannan illan kin faɗa din kenan ya kawo wanda muke magana wanda ya kamata a ce a faɗa a lokacin sannan a samu a ɗau mataki sosai a kai a wannan lokacin da kin ga hakan ya taimaka hmm. saboda duk inda aka faɗa aka yi bincike dogo akai likitoci za su shigo har a ɗau history har a yi bincike a yi gwaje-gwaje wanda in an gano wani ciwon a lokacin inda za a samu a yi treating abin tun kan abin ya zo illata shi mara lafiyan hmm. amma in har iyayen suka ɓoye ba su so su faɗa ba ko kuma ba su so a ji ba har ba kai bai kai ga asibiti ko kuma hukuma sun shiga ba sai kaga an ɓoye abin daga baya kuma yanzu ya zama to an cuci wanda aka yi wa that is the victim of mm. circumstance. Yau, dakta mm. ka ce ‘ya'ya mata, hatta ‘ya'ya maza saboda akwai waɗanda suke luwaɗi da su da mm. ƙarhin tsiya kuma su har su barka musu dubura. Su kuma wata irin matsala suke samu? Su sukan samu yawanci akan ji musu a duburansu sai ya zai zamanto sun an illata musu duburan har su ga suna ta zubar da jini wasu yaran kuma in aka musu ma sai ga sun zo sun saba da shi wanda ko da an so a hana su sai sun yi don arin sa su a cikin abun kamar me ake cewa fyaɗe ya zama jiki so haka ne abun hmm. to dokta a cikin wanda suka ansa mana ta facebook sun yi maganar cewa mutane hatta iyaye suna kyamar yaran sai su rika ganin cewa kamar laifin su ne ko kuma su suka janyo wannan al'amarin abin da ya shafe su to wani irin faɗakarwa kake ganin cewa ya kamata a yi domin mutane su san irin wannan su kansu wayanda aka yi waɗin suna fama da abin yana damun su kuma wasu su ma tunda basu san ma me yake faruwa ba ya ƙananan yara kamata a yi duk kowa ya zo domin a taimaka musu don kada a yi ta rufe-rufen nan mutane ma ba sa son su kawo wannan zancen gaba a brantani a san ma ya faru me za ka ce da irin mutane haka ma mutanen gari ai asali ma iyaye a matsayin iyaye ba daidai bane su kyamaci 'ya'yansu saboda wani wai an musu fyaɗe ko wani dalili da ya tarar da yaro wanda ba yaron ne ya sa kansa da kansa ba ko da ma yaron ne ya sa kansa da kansa shi yaro yana karkashin iyaye so kaga wannan yana bukatan a faɗakar da iyaye akan irin wannan abun sosai su san mahimmancin abin sosai su jawo yaron kuma yara kuma a jikinsu sosai um, su san ma'anan abin da yake faruwa kuma su san me ke tattare da su da kuma me ke tafiya a cikin society mm. so ina ganin har yanzu muna bukatan gwamnati ta shiga ciki saboda a samu a faɗakar da da yanayin uh, samuwan abun saboda a samu kariya daga faruwan abun kawai mm. Yawa Usman da Jamila da Dakta wani Idris A. Usman wanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook ya ce mace ta ce mijinta ba zai ƙara aure ba ko da yana da ƙarhin yin hakan ga 'yan mata da muguwar shiga ta shedan. Me za ka ce Usman kenan hakan ya eh. zama hujja a je a yi haɗe? Abin da zan ba da ɗan misali kaɗan cikin kila 'yan daƙiƙoƙi zuwa na mm. ƙasar nan mm. na ga shigar da ta fita mu sau ɗari. amma saboda ka san dokan na aiki kai in an ce ka kalle ta sau uku ma ba za ka kalle ta ba har a jirgin kasa an rubuta banda kallon cutarwa da musulunci kai ya gaya maka amma kai anan za ka gan shi a turai to amma kai kuma a can saboda an yi shigar banza shi kenan ya zama hujja <laughs> wannan ba hujja bane gaskiya saboda a musulunci ma ya ce ka da idon ka in ka ga abu kamar haka hmm? ya faru to don me zaka tsaya ka ce zaka sa idon ka akai wannan duk ba hujja bane hmm. eh. kamar na ji kun yi maganar iyaye ko mm. saboda duk yadda hukuma za ta yi kokari dakta yadda duk ku likitoci za a yi kokari za ku yi kokari dole sai iyaye sun sun yawa sun mai da hankali akan yawa jawo in suka jawo su jikinsu yara suka saba da su duk abin da zai faru da su ko kuma ya faru da su na waje za su sani kamun mm. aukuwan abu yawanci ko da alama ne kai in dai har yana yaro yana kusa da kai kullum ka ja shi jiki kullum ko su kutan baki zai sa yaro ya yi bayani ya faɗa abin da ya faru da shi ko kuma abin da ya ji wani ya faɗa saboda yawanci wannan za ga abin ya fara faruwa ne a hankali kan a tarar da abin so daga nan in dai har yaron na jikinka kullum zaka ji ko kuma zaka gane kaga za a samu kariya hmm. so iyaye suna da vital role da za su play a lamari irin wannan. Mm. Zan sake koma kan batun mm. abin da ya faru a Fataskun wannan makaranta ta kara primary school. Shi malaminta mm. ne, kamar waɗannan masu cewa wai an wai shiga wace wace Malaminta ne yarinyar na 'yar shekara goma kuma mu a tsari har a jami'a akwai malaman da ba sa ma sakin huska balle ɗalibansu na jami'a ma su matso su musu magana. Malaminka ne kana tsoron shi ya ce zo ika za kwaɓe wando ta kwaɓe kamar yadda aka ce ta yi bayani. kenan ina mm. ina mamakin yadda ko da mm. yaushe muke irin wannan tattauna wannan ita a ina ma ta iya adan tukunna sannan kuma ma a ƙauye take sannan ita karamar yarinya ba yau Jamila bari in mm. yi taku taku Amurkawa ko wannan is a serious issue masu saurari muna magana yawa ya kamata ku mu canza tunaninmu a kai da mu da kai tunanin gobe ka haife ya mu dubi wannan in baka da mm, ya kana da kanwa in baka da ah. kanwa kana da ya in baka da yarka tana da ɗa ko abokin kana da ya yawa mhm. yawa sannan likita da akwai bayani da aka yi haɗin gwiwa ne da nigerian population council da unicef da cdc aka yi bincike sosai aka gano cewa a nigeria yanzu ɗaya daga cikin mata hudu sun ce sun sami illa wajen sexual violence kenan irin waɗannan harkar na fyaɗe ɗin ko kuma wani ya ce zai yi molestation an yi lalata da su da ƙarfi maza kuma ɗaya daga cikin goma yanzu haka kai tun da kuna ɓangaren nan za ka iya wannan binciken da aka yi gaskiya ne ɗaya daga cikin hudu? Eh, da alaman gaskiya a cikin wannan saboda shi abun ya cases din is rampant yanzu ya yi yawa sosai so wannan bezon uh, statistical wannan ne suka bincika wannan ni ina tabbaci ni ma ina goyon bayan wannan based on experience ne haka. Mm. Mm. To kaga kenan an ce ɗaya cikin hudu aikowa abu ya kai intaha. To amma eh, eh, yanzu misali zan koma ina son in koma kan maganan iyaye da ake yawan yi dinnan nan. Ya magana cewa Halima iyaye ko da ka yi yunkuri kai likita an kawo laifi ka gani ka ɗau mataki kila har ka kira ɗan sanda ya gani iyaye sun zo sun kware maka sun ce a'a to gashi dai illar abin da nake so su ɗauka kenan illar da ya faɗa ne tun yana kankani kila za a gane ga matsalar da aka sa masa a wannan lokacin da aka yi masa fyaɗen amma ba a faɗa ba sai da ya girma sai ya zama matsala kana son jika ya ki samuwa to ga wannan sannan kuma dakta kamar yadda muke magana a kan iya ka gani na maza ne biyu amma tun suna ƙanana na, na hmm. jawo su jiki na yanzu duk wani abin da ya same su kahin su gaya ma ma'aikinsu sai sun zo waje na sun gaya mini kuma tun suna hmm. ƙanana za mu ce idan kun je makaranta ko kun hita hmm. wasa an wani makwabci ya taba ku a wuri kaza ko kaza da gudu ku zo ku haɗa ko malamin ku kenan dole ne sai a mu ma irin kasashen mu su Najeriya da su Nijar dole ne wannan al'adar dole sai mun hware yin irin haka musamman cewa ba za irin wannan magana a gaban yara ba to karshe shi ne ke kai su ga gashi za a cutar da su amma ba su sani ba to shine ku sani abinda muka yi lakin kenan abinda muke muka yi lakin yanzu kenan hmm. musamman a kasar mu ta Hausa hmm. wani akwai kunya tsakanin da ah, iyayensa wani kuma a barin yaro a ya sake ma sosai wani wani yaron in ya ga iyayen nasa ma ba zai iya ma tambayan su wani damuwansa ba hmm. ballantana ya faɗa wani damuwansa kaga bai samu daman wannan ba ina zai zai samu kusanci da su wani hmm. kuma zai zamanto cewa shi ya ma gwammace ya zama baya ma kusa da iyayen nasa saboda fuska da iyayensa ba su ba shi ba hmm. so sexual education is still needed a cikin wannan ilimin magana da ta shafi saduwa da yaro yana karami tun eh, yana karami ya san waɗannan abubuwa kwarai Malam Usman da mm. Jamila ga dai wani abu Ammar Mubarak ko Alkafawi ne ya ce <laughs> yaɗe suna ya tara wani lokaci mata ke fara yi wa maza yaɗe ta hanyar muguwar shiga wadda ke ɗauke imanin wasu mazaje in dai an doki jaki a bigitaiki masu saurari maganar yara muke ƙanana ƴan mm. ƙanana 'yan shekara biyu zubar in bada mm. misali halima kin ce yara maza gare ki na tuna lokacin da nake karama a nan amurka da akwai yaƙi da aka tashi mm. sosai na shaye-shaye mm. suka tashi ta ko'ina ta muna ƙanana aka koya mana menene illolin shaye-shaye yanzu haka da muke magana ana yaƙin faɗi ne na ƙananan musamman ma manyan maza me yasa saboda iyaye yara maza sun fuskanci cewa a nan idan yaro ya saki ya wani irin kallo ya yi wa mace hmm. za ta iya kai kara gun hukuma to yanzu iyaye sun tashi tsaye suna cewa suna koyarwa yaransu maza no means no shine campaign din da ake yanzu no means no ba sai ta fito ta ce a'a ba hmm. ana koya musu da zarar idan ta ya nuna no hmm. kar ka sake ka kusance ta saboda hukuncin da yake tattare da wannan Mm. to amma mu wani lokaci ba ku gama waɗanda ya kamata su ƙarfafa dokar su suke karya dokar mm. wani lokaci mm. dakta me ka ce kun ga kuma mu a Najeriya rashin tsaurara doka kan wannan kes din ma shi ma yana contributing na a kowa ga especially mutane masu masu hali ko kuma wanda suna da fada a ji don sai su ga cewa ko da ma sun yi abin haka ɗin me zai faru ko kuma suna da hanyar da za su iya su samu su kare kansu hanyoyi da yawa su duk na abubuwan ma factors ne da suka yi contributing eh, wato <coughs> wato kana nufin shari'a kenan ita ma ya kamata ta taka rawar gani wajen yanke hukunci eh, kenan ya kamata ta taka rawa babban wuri ma a bangaren wannan hmm. saboda ita ce za ta iya ta hada babba da karami mai laifi mara laifi ita ce take da hukuncin da za ta iya ta yi wa kowane ne wanda hmm. kuma aka yi wa yawanci wannan dama ga mai hali ne ya yi wa karami wa talaka ko kuma a'a babba ne yayi wa karami to mm. kaga hukunci mai hukunci a hannu shine zai iya ya tantance wannan abun mm. kai talata mai yiwa kana gani ma bayan da zaka yi haka zaka hakura da shi mm. Yawa to Dr. El Harun muna godiya sosai da ka samu dama muka tattauna da kai mun gode sosai Allah ya saka da alheri. Kuma Allah ba kula don wannan aiki da kuke yi. Ni ma na gode Allah saka da alheri Allah taimaka. Muna godiya sosai. yawa mm-hmm, usman da jamila ganin cewa a ranar 15 ga mm. watan satumba shekarar 2015 shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da shekarar daukan matakai na mm. yaƙi da gallazawa yara da cin zarafin yara mm. gobe za mu yi magana a kai Allah ya kai mu kuma har ma za mu tattauna da Garba Shehu wanda shine ke magana da yawon mm, shugaban kasa ko yawwa mm. za mu tattauna da shi insha Allah domin mu ji abin da gwamnati take yi akan abin mm. ya kai musamman da likita ya magana hukunci din yawwa saboda abin ya kai inda ya kai sannan kuma kuma jama'a ɗaiɗai kun mutane muna so mu ji a unguwannin ku ya za ku tsara kanku ku mm. kare ƴaƴanku daga wannan masifa ba kuma dan mutum ya yi shiga baka ce wai shikenan ka samu hujja da zaka ci masa zarafi kai baka tunanin taka lafiya kaga yaduwar mm. AIDS din nan abin da ke faruwa kenan yanzu suna ne suna yadarwa ko zurta hita kariya idan ka ba addini ba ya ce ka mm. kalla ba eh karihe ka kauda kanka eh inda ba za mu dinga sa abun a munafunce ba a rai masu saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara Jamila Kabiru Fage da injiniyar mu Tian Wan Halima Jaroki sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba.